Assalamu alaikum barkanku da dawowa Hausa haka sunana abololoki Loki. So ana tutorial in zan muku cikakken bayani game da tamusan san kuma koya muku yadda za ku yi amfani da tamux su a baya in ba ku manta ba na yi muku wasu videos da yawa yace na yace ake amfani da tamux bari mu gwada muku gani amma still dai mutane dai suna biyo ni ta private suna ce min tamux din ta caccanza an yi updating din tamux an caccanza tamux da sauransu ok so a wannan bidiyo din zan koya muku yace za ku yi aiki da tamux za ku iya huwa youtube ku yi sacin din hausa hackers idan hausa hackers ta buɗe za ku taho ku danna kan playlist ga playlist din nan sai ku yi kasa ga videos din da na maku nan na tamus ga sunan tamus tutorial na karshen nan so kun su videos ne na maku su guda 40 kun gan su? so na farko dai mun na koya muku yacce ake install din tamus na biyu yacce ake install din abubuwa masu amfani a tamus na uku yacce ake aiki da Tamus na hudu ne yacce ake amfani da Tamus da sauransu kun gani so dukkanan ne maku videos amma dai still mutane suna biyo ne ta private suna ce min su wallahi sun kalli bidiyon amma kwata-kwata ba su fahimci yacce ake aiki da tamux ba ok abin da ya sa ba ku fahimta ba saboda tamux din ce aka yi upgrading amma babu abin da ya canza duk command din da kuka mun yi aiki da su a cikin wa'annan videos din dukka su ne za mu ƙara yi aiki da su ana mu ƙara koya muku yace ake aiki da tamux da sauransu za ku ga kamar wasu abubuwa sun canza upgrading ne ake yi kun san kullum rayuwa ana samun ci gaba ok bari mu yi ba bari mu fito wannan okay so first day idan kana so ka sauke tamux za ka iya downloading ɗinta daga cikin play store ko kuma ka yi downloading ɗinta daga cikin asalin tamux website okay so insha Allahu da kallon wannan bidiyo ɗin ka gama zuwa ka ka yi mun message ka ce mun baka fahimci tamux ba da sauransu saboda zan koya muku ne step by step ne ce za ka yi amfani da tamux tun daga farkon shi har ƙarshen shi insha Allahu to mu tafi cikin bidiyon some like a full-time blast. ok pes ya kamata ma dai a ce ka ma san mecece tamux din tukunna kafin ka ma fara aiki da tamux so tamux wani application ne wanda ake amfani da shi ana installing din abubuwa ana yin hakin da su kamar irin terminal ne kun gane shi tamux din nan zai baka damar ne da zaka installing din abubuwan da ake hakin da su script irin na su github da irin tools tools da haka irin na hakin haka da sapoyin hakin ok so idan kana so ka sauke wannan tamux din zaka taho cikin google ne sai kai sachin din tamux so da kai sachin din tamux a google gashi nan zai baka tamux zaka iya dannawa kan nan ta play store kai downloading za kuma ka iya tahowa kasa tamux.com kun gashi zaka shiga dan tamux.com din nan so gashi nan get it on app droid zaka iya dannawa kan wannan na kasa. kan android din nan da ka danna kan android za ka yi download din android ne ka install ta sai ka taho ka danna kanta ok so kun ga shi nan updated format ago ok so shi wannan wannan terms din application ne gaskiya mai matukar amfani kun ga shi terms is a eh, terminal emulator application yy da sauransu so akwai a ah, computer haka a irin windows computer ana aiki ne da cmd ba da tamus ba a linux kuma ana aiki da terminal ne kun gani shi yasa aka ce maku terminal emulator kun gani gashi nan terminal emulator okay so abin da yasa aka ce mata terminal emulator saboda duk tools din da ake aiki da su a cikin terminal da su ne ake aiki a nan kun gane so idan ka iya tamus din nan ba ma ka bukata irin ka je ka ce wai bar ka je ka koyi irin windows irin linux haka kun gane so da ka iya tamus din nan sosai za ka yi amfani da linux in ka iya tamux duk kwamfutar linux da kaji irin su kali linux ubuntu parrot os backbox da, da sauran linux linux system so da ka iya wannan tamux din so da ka kan wancan aiki kawai za ka fara saboda da ita wannan kamar irin terminal din da take kun gane so amma dai gaskiya terminal tafi wannan so ita kuma wannan gaskiya za ta baka dama ne da za ka install din abubuwan da ake hakin da su da dama ok so in ka danna install sai ka danna open gashi nan ok bari mu clear dinta so bari mu fito ku ga yacce za ta gwada muku ku idan kun shigo cikinta ok so bari mu shigo cikinta ku gani so ku abin da za ta gwada muku ga abin da za ta gwada muku nan idan ta gwado muku haka sai ka sa kawai apps sai ka sa update kun gani app update so automatically za ta yi maka updating din tamux ɗinka idan ta yi maka updating din tamux ɗinka sai ka sa apps sai ka sa upgrade upgrade kun gani so automatically za ta yi maka upgrading din tamus ɗinka idan ta yi maka upgrading din tamus ɗinka sai ka danna clear idan ka danna clear shi wannan clear din zai goge komai na cikin tamus ɗinka kun gani duk abin da kai tafin za ta zai goge idan ma hakan ba ta yi maka ba za ka iya sa apt sai ka sa dash sai ka sa get sai ka sa update kun gan shi sai ka danna enter so automatically shi ma zai maka updating din tamux ɗinka kun gani so in kana so ka install din wani abu zaka iya sa kamar yanzu ina so in install din kamar wata software haka zaka iya sa pkg sai ka sa space amma dai bari mu fara clear so bari mu clear okay bari mu sa pkg install oh sorry na yi mistake pkg install okay so yan sai ka sa abin da kake so ka install yanzu kamar misali ina so in yi install din map haka za ka sa sunanta ita wannan map din ana ce mata network mapper ita za ta baka dama ne da za ka scan din abubuwa da dama a cikin tamus ɗinka da ka danna inta automatically za ta yi maka install din tamus so idan ta gwado maka irin wannan situation din ka san me za ka sa why kawai za ka sa ko da a ce ba a wannan software ba ko a wani script ne ta budo maka yes um, do you want to continue kawai ka danna yes why za ka danna da ka sa why ka danna enter automatically za ta yi maka downloading din wannan application din da kake so kai downloading kuma ta yi maka installing din shi kun gani so idan ka gama sai ka danna clear kun gani clear okay so na akwai abin da nake so in gwada muku yanzu wannan abin kun gani shi wannan na gwada muku dan dan arama aro din nan da na danna shi kun gani za ta dawo min da rubutun da na kun gani idan kuma dan na danna na kasan za ta goge rubutun kun gan shi so idan kuma na danna na sama haka na ƙara danna na saman to idan na dawo na danna na ƙasa nan za ta gwado min abin da na yi tafin a baya kun gani idan na yi sama kuma za ta gwado min abin da na yi tafin na farko idan kuma kai gefe wannan gefe din kun gani idan na danna gefe za ta mammatso min in ina son editin din wani abu nan sai in editin kun gani kun gani idan kuma kai na can hannun kun gani na hannunka na dama kun gan shi in na hannunka na hagu ne kun gani in na hannunka na dama ne gashi nan ok idan kuma kana so ka dawo da rubutu idan misali kamar yanzu irin na sa haka clear bari mu sa clear ok yanzu kamar nan na sa clear ko so ina so in dawo da clear din ban so in ƙara typing din clear haka kawai ina so ne in dawo da clear din abinda zaka yi zaka danna na saman nan kun gani ta dawo min da clear din in na ƙara sama za ta ƙara gwado mu wani command din da na ƙara typing kun gani idan na ƙara tahowa kuma za ta ƙara gwado min wani kun gani so idan kuma na ƙasa za ta gwado min wanda na wuce na ƙara ƙasa kun gani ina fatan kun fahimta so yanzu misali idan kai install din kamar yanzu kun gani install din nmap so idan ba hakan ba taimako wajen install din ka sa pkg install nmap haka zaka iya sa app install idan a linux ne zaka sa app install sai ka faɗa abin da kake so ka install kamar irin nmap haka idan a linux ne kake abin da zaka yi tafin kenan a nan ɗin ma za ka iya tafin ɗin haka yanzu na kun gani app install and map kun gani ok so idan ka gama install kana so ka tabbatar da cewa ta yi installing abinda za ka yi za ka fara killa ne sai ka saka nmap sunan software da kai installing kawai sunanta za ka sa automatically za ta gwado maka eh gashi na nmap ta yi installing da sauransu kun gani so ina fatan kun fahimta wannan abin nan din shi kuma idan ka sa irin apt upgrade wannan gashi nan app alhamdulillah ok app upgrade sai ka danna enter so shi wannan app upgrade din amfanin shi zai maka upgrading din tamux ɗinka ka fahimta idan tamux ɗinka all version ce za ta yi maka upgrading din shi idan ka sa app ka sa dist ka sa minus kun ga minus nan sai ka sa upgrade ina zuwa ok kun gan shi app text upgrade sai ka danna enter shi zai maka zai ƙara ɗauko asalin tamux ɗin ne latest version ɗinta ta zo nan sai ta sa maka kun gane ok bari mu yi clear ok yanzu mun yi clear so yanzu idan kana so ka san ma cikin inda kake ma a cikin tamux ɗin ya za ka yi za ka sa pwn kun gani za ta gwado maka location din inda kake kun gani yanzu ina cikin wannan location din ne pwd kun gani za ta gwado maka location din inda kake asalin inda kake idan kana so ka dawo baya yanzu bari in dawo ba kunga yanzu ina cikin home ne file kun ga home din kun gan shi duk abin da ka gani a nan slash karshe din nan so kana cikin wajen ne yanzu nan ina cikin home ne na san wasu da yawa daga cikin ku za su dade kafin su fahimci wannan abin amma a wannan bidiyo din yanzu yanzu nan zan fahimtar da ku insha Allah ok bari in yi baya ku gani idan ka shiga folder kana so ka yi baya za ka sa irin cd sai ka space sai ka sa dot guda biyu kun gan su dot guda biyu cd dot guda biyu sai ka danna enter so yanzu bari mu sa pwd so kun ga yanzu na fito cikin home din na dawo cikin file ko ba ku lura ba da in kun lura da na sa pwd ina cikin wannan folder ne kun gani to yanzu nan na fito cikin folder ne na dawo cikin wannan folder gata nan na dawo cikin wannan folder file ina fatan kun fahimta yanzu idan ina so in koma cikin wannan folder din ta home zan saka ne cd sai in saka home kun gani yanzu na dawo cikin folder home din yanzu idan ina so in ga inda nake zan sa pwd kun gani kun ga yanzu ta gwado min na dawo cikin folder home kun gani idan kana so ka hita zaka sa cd space dot dot na fito cikin folder home idan na sa pwd kun gani ba na cikin home yanzu ina cikin folder file kamar yacce na gwada muku duk abin da ka gani na ƙarshe kana cikin shi yanzu ina cikin folder file ne nan yanzu idan ina so in fito cikin folder file din nan in dawo cikin wannan folder file zan yi wannan folder ce kun gani com.tamux kun gani idan ka ga slash a gaba to folder ce yanzu misali bari in dawo cikin folder home cd home ok bari in go bari in dawo kun ga yanzu na dawo cikin home ko ok so yanzu bari muku wani short bayani ce za ku fahimci wajen nan so yanzu bari in buɗe folder bari in sa idan kana so ka buɗe folder zaka sa mkdir sai ka space sai ka hidi sunan folder da kake so ka buɗe yanzu ina so in buɗe folder mai suna apollo sai in danna enter so idan kana so ka ga file mm, misali yanzu kana cikin folder haka so kana so ka ga file file ɗin da ke cikin folder ya za ka yi za ka sa ls kun gani za ta gwado mun folder ta apollo yanzu bari in sa pwn oh sorry pwd bari mu goge mu pwd ok so yanzu kun ganan pwd ina cikin home ne kun gani ok kun ga ina cikin home so yanzu in ina so in shigo cikin abalo ya zan yi za ka sa cd sai ka space sai ka sa abalo din sunan folder to nan akwai abin da nake so in fahimtar da ku idan ka ga misali yanzu na kama wannan folder abalo kun ga paste capital letter ce na sa kun gani cd abalo kun gan capital letter ce nasa so idan ka sa small letter ba zai ba bari mu je maida ta small letter okay mun goge ta mun maida ta small letter yanzu idan na sa cd abalo kun ga ba za ta shigo cikin folder ba kun gan idan na sa pwd kun gan za ta gwado mu har yanzu ban shigo cikin folder ba saboda karamar letter ce na nan small letter karamai wannan karamar letter okay so bari mu sa babban letter mu ga capital letter cd amma da bari mu fara biyu din file din ku gani ls kun ga file din zaka iya dannewa akan folder sai kai copy ta sai ka zo kai paste bari mu sa cd to wadannan kamata ka sa capital letter din idan capital letter ce farko capital letter din zaka sa idan small letter ce small zaka sa kun gane yanzu nan na sa cd a balo bari in danna enter kun ga yanzu na shigo cikin folder balo bari mu clear ok bari mu sa pwd ok so yanzu kun na shigo cikin folder balo kun gani idan kaga irin slash a gaba haka so folder ce kun gani idan a ƙarshe kuma kaga irin slash one abu.txt yanzu bari in buɗe yanzu misali kana so ka buɗe test file zaka iya sa kamar test file irin su kamar irin .txt haka file haka mai .txt haka kamar a ce abalo.txt inda zaka ka ɗan rubutu haka da sauransu so yanzu idan kana so ka buɗe wannan zaka sa nano kun gani sai ka danna sai ka space sai ka sa sunan file din .txt bari mu saka hausa.txt yanzu bari mu danna enter ku gani so kun ga ta kawo ni nan nan wajen dole mutane wasu da yawa daga cikin ku za su confuse confuse wayewaye da sauransu wasu ba za su iya fahimta ba yanzu nan bari in rubuta kamar irin apollo loki yanzu nan wajen rubutu ne ta kawo ka kun gane in za ka yi rubutu za ka sa nanu sai ka yi rubutunka kun gane yanzu bari in save idan kana so ka yi saving kun ga ctrl din nan ga ta nan control din na wadda na danne a kanta kun gani ok sai ka danna kanta idan ka danna kanta haka za ta gwado maka wannan abin alama ka danna kanta so yanzu nan sai ka danna o kan o kun gani sai ka sa capital letter yi ka dan danna wannan dan abin gashi na wanda ke canza ma ya maida ma ƙaramin rubutu ta babban rubutu sai ka danna ta sai ka danna o kun gani so yanzu nan za ta gudu maku file name to waye da sauransu kun gan shi wannan rubutun na sama file name to write sai ka rubuta sunan file ɗinka da kake so ka abin nan ok kawai nan inta za ka danna kaka taba komai kawai ka danna inta kamar yadda na ce idan ka danna control o inta kawai za ka danna to yanzu nan yayi writing ɗin file ɗin idan kana so ka hito za ka ƙara danna control ɗin sai ka sa capital letter din sai ka sa x kun ganta babba x kun gani ba wai s ba x kun ganta wannan x din kun gani so bari mu danna ta control bari mu goge control x kun gani yanzu nan sai ka danna yes kun gani bari mu sa bari mu ƙara sai bari mu danna kawai to yanzu kun ganan nan ta fito na san ba ku fahimta bari in dawo ba idan kana so ka shigo cikin kana so ka buɗe folder zaka sa nano kun gani sai ka space sai ka sa sunan folder da kake so ka buɗe um, text file din kai da kake so ka buɗe sorry idan ka sa sunan shi sai ka danna enter so yanzu nan za ta gwado maka sai ka rubuta abin da kake so ka rubuta a jikin file ɗin idan ka gama sai ka danna alama control ɗin nan da o kun gani sai ka danna enter za ta yi maka saving ɗin file ɗin idan kana so ka hito za ka danna control ɗin sai ka sa x kun gani za ta fito da kai ba dole ma sai capital din ba idan kana so ka ga file din da ka buɗe za ka sa ls kun gani so yanzu na kun ga file din da na buɗe kun gani so yanzu na barin gwada muku wani abu so yanzu ina so in buɗe wannan file ɗin irin kamar misali na fito irin cd na sa dot dot na dawo baya kamar yadda na ce in kana so ka dawo baya za ka sa cd dot guda biyu yanzu nan na sa ls kun ga na dawo cikin folder a idan na sa cd abalo kun na shigo cikin folder abalo idan na sa ls kun gani ba na cikin folder abalo yanzu na shigo cikin folder abalo kun gani ok kun ga file din na hausa kun gan shi yanzu ina so in shigo cikin wannan file din in ga mece cikin shi ba wai sai na shiga ba na editing da sauransu kawai ina so in ga mece cikin upload.txt din na zaka sa cat sai kai space sai kai paste sai kai space kun gani cat hausa.txt da na danna enter yanzu za ta gwado min abin da ke cikin file din kun gani na rubuta a cikin file din idan kana so ka dawo ba cd dot dot ok so yanzu na idan na ls sai na dawo sai na rubuta kamar irin cat hausa.tst kun gani ba za ta yi ba saboda ba na cikin wannan folder din apollo din ina cikin folder home ne a halin yanzu kun gani ina cikin folder home ne ba na cikin folder apollo idan ina so in buɗe rubutun zan dawo ne cd in shigo cikin folder apollo so yanzu misali amfanin abin da yasa ake sa wannan pw din kun gani pwd kun gani so yanzu na misali sai na dan sai na taho sai na sa ls so ina so in game shi cikin wannan folder apple eh ina so in shigo cikin file din da na buɗe na hausa.txt ya zan zaka saka cd sai kai copy din wannan redirection din kun gan shi folder nan sai ka taho sai kai paste sai ka dan yi space sai ka dan goge space din da kai sai ka danna slash kun gani idan ka danna kan wannan 3 din na ƙasa sai ka sa slash ok sai ka sa suna folder da kake so ka shigo yanzu ina so in shigo cikin wannan folder ne apollo kun ga na shigo cikin ta sai kai slash ina so in shigo cikin file din nan na hausa.txt kun gani yanda na danna internet za ta kawo ne kun gana ta gwada mun euro ko saboda cd ne na A ke bari mu goge yanzu ku gani bari mu sake kwafi din shi bari mu saka cut bari mu saka wannan redirection din da muka sa bari mu danna enter oh still dai ta bamu euro kun san dalilin da yasa ta bamu euro saboda small letter ce da na sa a wajen nan kun gani wajen h din nan a cikin wancan file din kuma capital letter ce sa. babban number kun gani babban alphabet Ok, so bari mu danna enter mu gani so yanzu na kun ga ta gwado mu abin da ke ciki kun gani cat apollo.txt ina fatan kun fahimta bari mu goge Ok so yanzu misali bari mu yo bari mu sa ls so kun ga muna cikin wannan folder yanzu idan misali kana so ka goge folder ya za ka yi kun ga na koya muku yace za ka buɗe folder za ka sa mkdir sai ka rubuta folder da kake so ka bude kun gani yanzu misali ina so in ƙara bude wata folder apollo mkdir apollo za ta gudan mu wannan file din already an yi bude shi kun gani ba za ta ƙara bude shi ba so biyu kun gani so yanzu misali in kana so ka goge file ya za ka yi bari mu ƙara bude wani file muka mkdir bari mu saka lucky okay bari mu sa ls za ta gwado mana file kun gani um, ga apollo kuma ga loki kun fahimta yanzu misali idan na sa cd sai na sa lucky kun gani zan shigo cikin folder loki ne idan na sa pwd za ta gwado mu ina cikin folder loki bari in hito cd dot dot ok ok so bari mu kun gani na fito cikin ta kun gani idan kana so ka goge file zaka sa rm space minus rf dash rf kun gani sai ka sa sunan file din da kake so ka goge yanzu ina so in goge file din loki ne kun gani da na danna enter yanzu za ta goge mu rm dash rf loki sai ka danna enter yanzu idan na sa ls zan ga babu loki din na goge loki din so yanzu akwai wani abu da nake so in gwada muku yanzu kwara daya idan misali ina so in bude folder mkdir kun ga zan sa sunan folder ta ne Abba ko so yanzu misali ina so in bude folder mai suna Ano nemos haka bari mu sa haka kuka me zai faru kun ga nan na sa mkdir kun ga nasa anonymous kuma nan nasa haka a gaba kun san me zai faru bari in danna inta ku gani ok yanzu kun nan na danna inta bari mu sa ls kun ga ta buɗe mun folda guda biyu a lokaci ɗaya kun gani na anonymous ga haka so yanzu idan kana so kamar da ka buɗe folda ƙwara ɗaya fa mai suna anonymous haka yanzu kun na idan na sa cd na sa anonymous na sa haka a gaba za ta gwada ba folder haka sai da in sa cd anonymous in shigo cikin anonymous din anonymous bari inda na ita kun ga yanzu na shigo cikin ta in zan yo ba cd dot dot kun gani ls na dawo in zan shigo cikin haka cd haka ls na yo ba bari mi clear ok bari mu sa ls bari mu yo ba ls ok bari mu goge wannan file din rm dash rf anonymous yanzu ne ina so ne in bude folder mai suna anonymous da haka din kwara daya ba wai tararraba mun su ba kawai a hada nake so in yi su ba wai in hade su ba haka irin anonymous haka a'a ina so ne in bude folder kwara daya yanzu bari mu sa rm dash rf bari mu sa wannan bari mu ga za ta goge mana su su biyu ok to yanzu nan bari mu sa ls to kun ga ta goge mana su su biyu kun gani rm dash rf kun gani anonymous haka ok so yanzu idan kana so ka haɗe su yacce za ka ka buɗe folder za ka sa mkdir za ka sa irin anonymous a'a ka danna kan wannan 123 din sai ka taho nan sai ka sa irin kama irin anonymous space sai ka sa haka ok sai ka closing kun gani bari mu danna enter mu ga me zai faru bari mu sa ls so kun ga yanzu na folda kwara ɗaya ce ta buɗe mu so yanzu na idan na sa cd sai na sa anonymous anonymous kun gani ok na danna enter kun ga nan za ta gudu min cewa babu wata folder anonymous idan na sa cd haka na ma za ta gwado ba wata folder haka saboda wannan abin da kuka gana sa wannan abin da kuke gani shine zai tabbatar da cewa eh barin gwada muku gani kun ga wannan abin da kuka sa yanzu nan duk abin da ka rubuta duk a cikin folder ɗaya kake so ka buɗe wannan abin dan wannan abin ta gwada ma za ta gwada ma za ta gwada ma ta muku cewa folder ƙwara ɗaya kake so ka buɗe na duk wani rubutu da kai kun gane duk rubutan da ka rubuta a nan folder ƙwara ɗaya ce za ta buɗe maka kun gane ok so bari mu ba bari mu sa bari mu sa ls so yanzu idan kana so ka shigo cikin ta zaka sa cd idan ka sa cd anonymous kamar yacce na gwada muku haka za ta gwada maka ba zai ba ko idan kana so ka shigo cikin su zaka iya sa cd sai ka sa abin kun gani sai ka taho nan sai ka sa sunan folder din bari mu sa sunan folder din anonymous haka kun gani sai ka closing sai ka danda enter yanzu nan kun ga za ta kawo ka cikin folder din anonymous haka in ka ls za ka ba komai cikin file din bari mu dawo cd dot dot kun gani ls kun gani to yanzu idan kana so ka goge file din nan fa za kai idan ka sa rm dash rf sai na sa anonymous anonymous na danna enter ba zai ta gugu ba kun gani ls kun gani ba za ta gugu ba kun gani amma idan na sa rm dash rf sai na sa anonymous din kamar nan anonymous kun gani ok so bari mi space mu sa haka so bari mi close din abin ok bari mu danna enter ls kun ga yanzu ta gogu clear kun gani ls ya shigo kun gani yanzu idan kana so ka ga yanzu misali bari mu gwada muku wani abu bari mu sa ina zuwa ok yanzu misali kana so ka shigo cikin sd card ɗinka kamar yanzu misali cikin wannan folder yanzu bari mu gwada muku wani abu irin ina so in shigo cikin file manager dina yanzu nan kun ga file manager dina nan kun gani okay so yanzu ina so in shigo cikin wannan file manager din fa ya zan yi so idan kana so ka shigo cikin file manager ɗinka a cikin tamux ɗinka abin da za ka yi za ka sa kamar irin ls kun gani yanzu nan za ta gwada wani file ɗin da ke cikin wannan ku na sa ls okay so bari mu clear okay so yanzu nan ina so in shigo cikin folder za ka sa cd sai ka sa slash sai ka sa sd card amma dai ka tabbata ka je cikin setting ka ba ta musu ɗinka duk wani umarni bari mu sa cd sd card yanzu na kun na shigo cikin sd card ɗin kun gane misali bari gwada muku wani abu ina zuwa bari in tsaye da bidiyon ok yanzu nan na shigo cikin setting ɗina sai ka shigo cikin irin apps kun gani yanzu nan na shigo cikin apps bari mu sa apps ɗin nan so yanzu nan cikin apps ɗin sai ka nemo tamux tamux kun ga tamux sai ka danna kanta kun gani sai ka taho nan sai ka sa permission kun gan shi na biyu nan na ƙasa notification din nan permission kun gani sai ka danna kan shi kun gani storage yy denial sai ka sa nan allow kun gani yanzu na ka ba tamux ɗinka duk wani umarni kun gani ok yanzu bari in hito cikin setting din app setting ok so yanzu na danna na fito cikin setting din bari mu sa kun ga nan na shigo cikin tamus din wannan sorry cikin wannan file manager dina nan na sa ls kun ga ta ce permission denial waye waye da sauransu kun gani kun san me yasa saboda ban ba da permission din can ba amma yanzu kun ga na ba da permission yanzu nan idan na sa pwd za ta gwado mu ina cikin sd card ne ls ba dama in shigo cikin file din yanzu bari mu exit idan kana so ka fito cikin tamux din ka gama komai za ka fito sai ka sa exit yanzu bari mu fito exit bari sai ka danna enter wannan ɗan alamar na ƙasar nan kun gani yanzu nan bari mi cancel ɗin komai kun ga yanzu nan na da komai yanzu nan bari in shigo cikin tamus ɗin ayyan kun gani to yanzu nan ina so in shigo cikin sd card ɗin zaka sa cd sai ka sa slash sai ka sa sd card ok so yanzu nan bari mu sa ls kun ga yanzu nan ta buɗo mana duk wasu file na cikin sd card ɗin kun gani kun gani kun ga wani ba file nan waye waye diploma waye waye da sauransu kun ga wani zip file nan kun gani yace za ka bibiyo ka ya za ka yi mai duk ga file file ɗin da ke cikin nan yanzu nan idan kana so ka shigo cikin wannan folder download yanzu bari gwada muku in shigo cikin file manager in shigo nan sai in shigo cikin folder download kun ga abin da ke cikin folder download ko ok so nan in ina so in shigo cikin wannan folder download din zan sa cd kun ga a download din a cikin folder download din nan wannan capital letter ce kun gani download kun gani capital letter ce ok so bar ka gani sai ka sa cd sai ka sa capital letter din sai ka sa download ko kuma ka danne kanta kun ga folder download din sai ka danne kanta sai kai copy sai ka zo kai paste yanzu idan na danna enter kun ga na shigo cikin folder download yanzu bari in sa ls kun ga ta gudun file file din download din kun gani sannan idan ka gama komai kana ma so ka dawo cikin tamus ɗinka duk sai kai clear din komai ka gane sai ka sa cd sai ka danna enter ka dawo cikin folder tamus ɗinka pwd za ta gwado maka ka dawo cikin home duk inda ka shiga ka rikice a tamus ɗinka abin da ya kamata ka sa kawai cd ka danna enter da ka shiga wani waje ka ka rikice kawai cd enter za ta dawo da kai cikin home file kun gane bari mai kiliya ina fatan kun fahimta so yanzu akwai wani abu wanda ya kamata in gwada muku yanzu cp bari in gwada muku wani command cp bari mu sa ls yanzu misali na sa cd sai na sa kamar irin apollo haka na shigo cikin wannan folder apollo ls kun ga akwai file din da muka bude gashi nan hausa.txt kun gani so yanzu ne idan ina so in copy din wannan file din in maida shi cikin wannan folder bari mu samu folder da ba komai cikin ta okay mobis a'a eh ga mobis ga mobis nan kun ga nan ba komai cikin wannan folder mobis din kun gani mobis kun gani ok so bari mu sa cp sai mu sa wannan kun gani sai kai copy din abin da kake so kai copy yanzu ina so ne in maida wannan test file din in maido shi cikin wannan file din kun gani mobi kun ga yanzu nan ba komai cikin ko ok sai nan sai ka taho sai ka sa cp ba cd ba cp tana nufin copy kun gani ok sai ka sa slash backslash kun gani sai ka sa sd cut sai ka sa slash yanzu idan ina so kawai in watsa shi ne cikin wayata zan bar shi haka ne sd card din so amma ina so in kai shi cikin folder wannan folder ta mobis kun gani sai ka sa cd sai ka sa sunan folder kun ga capital letter ce farko ita ma mobis kun gani idan baka gane ba za ka iya tahuwa nan nan sai ka danne kan folder sai ka danna kan wannan alamai sai ka yi rename sai ka kwafi ɗin sunan kun gani sai kai kwafi ɗin sunan gashi nan za ka iya kwafi ɗin shi in kai kwafi sai ka taho nan sai ka yi paste bari mu goge sai mi paste idan baka fahimta ba kun gane sai ka ɗan yi space sai ka goge space ɗin da kai so yanzu na idan na danna enter za ta yi kwafi ɗin wannan file ɗin hausa.txt ta kai ta can bari in ku gani kun ga yanzu na danna enter yanzu bari mu dawo cikin mobis ɗin ok kun gani kun ga file ɗin ya taho cikin mobi kun gani yanzu na idan na buɗe shi nan za ta gwado min wayewaye da sauransu zan fito nan ban so in buɗe ta nan ciki ana musa biyu ta cikin kuram wayewaye da sauransu to za ta gwado maka nan sunan file ɗin kun gani file ɗin da ka buɗe kun gani kun gani nan file din bari mu kasa ku gani abin da ke ciki na ya zoomin ɗin shi ne da yawa kun gani za ta gwado maka abin da ke ciki okay so bari mu goge ku gani bari mu goge shi daga nan again okay so yanzu kuma nan idan kana so kai moving kai moving ɗin wannan file ɗin bari mu sa ls kun gani hausa din nan ina so in move ɗinta in kawo ta cikin wannan file din ina file din yake okay in kawo ta cikin wannan file din ya zan yi nan zaka taho ne sai ka saka mv ina tunanin haka ne sai ka paste din file din kun gani okay sai ka yi space sai ka sai ka sa bari ga okay sai ka sa slash sd sd card sai ka sa slash sunan folder bari mu sa a cikin folder mobi mobis kun gani yanzu na kun ga folder mobis ba komai ko ok yanzu nan bari inda nan inta ku ga me zai faru to yanzu nan bari mu sa ls kun ga yanzu ba file din yanzu na kawo file din cikin nan kun gani so yanzu misali ina so in bude wannan file din yanzu bari in dawo home ku gani cd na dawo gida bari mu clear bari mu sa ls kun gani ok yanzu misali ina so in ɗauko wannan file ɗin in dawo da shi cikin folder terms ina faya zan yi kun gane za ka sa pwd kun gani ina so in maido shi to cikin folder apollo bari mu shigo cikin folder apollo to bari in sa bari in clear ok pwd so yanzu ina so in maido wannan file ɗin da na yi moving daga cikin wannan folder mobis ina so in dawo da shi cikin folder tamux ina cikin wannan folder apollo din fa ya zan yi za ka sa mb ka gani sai ka sa slash ka gani sai ka sa sd card sd card sai ka sa slash cikin folder yana cikin folder mobis ne kun gani yana cikin wannan folder mobis kun gani sai ka sa mb slash sd card mobis sai ka sa slash sai ka yi sa sunan file din kun ga sunan file din na hausa.txt sai ka sa hausa in capital letter ce capital letter za ka sa in small letter ce small letter za ka sa kun gani sai ka yi space sai ka yi copy din wannan redirection din kun gani sai ka ɗauko shi sai ka taho nan sai ka yi paste kun gani sai ka danna space so da na danna enter na automatically zai dawo min da shi cikin folder upload din bari inda na enter ku gani so yanzu nan za ku ga ya ɗauke kun gani babu shi anan so yanzu na ya dawo cikin folder apollo in ls yanzu zan gan shi ok bari in yi baya ok bari mu sa cd apollo ls dole sai ma na fito ciki bari mu ga oh sorry cikin na yi mistake wajen na cikin wata folder na kai shi kuma ga ta nan daban kun gan shi apollo kun ga folder nan daga ƙarshe kun ga problem ɗin da na samu ban sa o ɗin ƙarshe ba kun gani so yanzu nan bari in dawo cikin wannan folder muka apple oh ba abalo je ba wannan ba ma folder ce ba ina fatan dai kun fahimce cewa wannan abin yake bari mu goge mi stupid din wajen nan bari mu goge wannan abin da muka sa cd.ls rm dash rf rm dash rf bari mu sa abalo din a ah, apple take ok yanzu mun goge ta amma dai barin ƙara gwada muku ya ce saboda na ga wasu kamar misali ba lallai ba ne su fahimta bari mu buɗe file ko kuma bari mu bashi kawai ina fatan dai kun fahimta idan kana so ka ɗauko wani abu yanzu bari in je in yi kwafi ɗin wani abu ku gani bari mu sa ls kun ga ina cikin home ne pwd ina cikin home yanzu bari in taho cikin nan ana ga me zan kwafi a nan a'a not no ba nan ba ba nan ba ok ok a'a har harin samu abu mai su <laughs> ok yanzu ina so in kwafi ɗin wannan app droid din kun ga yanzu tana cikin download ko so abin da ya kamata kai zaka danne kan sunanta ne appdroid.apk kun gani yanzu na bari in maido ta cikin folder tamux bar ku gani kun ga nan cikin folder na sa ls ba komai ko so idan kana so ka maido ta zaka sa cd slash sd card slash sai ka sa sunan da folder tana cikin folder download ne kun gani slash sai ka sa sunanta appdroid.txt kun gani tana cikin wannan folder download ne kun gani download ok so yanzu ina so in dawo da ita cikin wannan folder home a tamuxa ko kuma bari ma in shigo da ita cikin folder apollo din can ok nan za ka zo sai ka copy din wannan redirection din sai ka sa space sai ka goge sai ka sa slash sai ka sa sunan folder ina so ne in sa ta cikin folder apollo idan kuma ina so in bata cikin home ne kawai zan bata slash home din kun gani so idan kuma ina so in sa ta a cikin folder apollo zan sa ta cikin folder apollo ne kun gani rana idan na danna enter za ta kwafo min waccan so na samu problem a wajen nan kun ga ba cd zaka sa ba zaka sa cp ne kun gani bari in yi copy din shi kun gani bari in je in goge sai in dawo in paste din shi again so ni ba ma copy din shi nake so in yi ba ina so ne in yi moving din file din kun fahimta yanzu bari ku gani bari in mubin din shi mb kun gani sai in dawo in paste din abin kun gani nan na sa mb na na shigo cikin wannan folder sai na taho sai na taho cikin wannan folder din ina so in kawo shi cikin wannan folder din kun gani okay yanzu bari in danna enter ku gani kun ga dai yanzu kun gan shi ku f-droid okay bari mu sa enter anan muga okay bari mu zo muga za ku gan shi anan kun ga ya bace su bar ku gani bari mu sa ls so kun ga nan babu shi ko bari mu shigo cikin folder apollo din cd apollo bari mu sa ls so yanzu kun gan shi fdroid apk kun gani idan kana so ka goge shi zaka sa rm space dash rf space sai ka danna kan sai ka copy din fdroid din sai ka paste bari mu paste yanzu nan idan na danna enter za ta goge mu wannan application din na fdroid so idan ina so kuma in maida application din na cikin wannan fdroid din bari ku gani yanzu na kunga inda nake ls so yanzu idan ina so mai da cikin folder download fa zan yi simple za ka taho sai ka sa mv kun gani space sai ka copy din redirection inda kake da inda folder take sai ka space ok sai ka zo sai ka copy din sunan file din amma nan sai ka sa slash sai kai copy din sunan file din kun gani sai kai face ok so yanzu sai kai space sai ka sa slash ina fatan dai kuna fahimta slash sd card slash sai ka faɗi sunan folder da kake so ka maida shi kun ga na ɗauko shi ne a cikin folder download to yanzu ina so in maida cikin folder download kawai abin da zaka zaka sa slash cd a a slash sd card kun gani ya ce ku gana yi da na danna enter yanzu zai koma cikin folder download yanzu ya koma idan na dawo nan zan gan shi kun ga ya dawo cikin idan na kuma danna ls zan ga babu shi yanzu ok so na san dai kun fahimci tamuk sosai wajen nan da yace ake shiga folla da sauransu ok so barin ƙara yi maku wani ɗan bayani ok so yanzu bayanin da ya kamata in maku bara ɗaya ne yanzu misali ina cikin tamuk ita so ina so in shigo cikin wannan file a nan in goge wani abu a cikin folder download ok so ina so in goge wani abu ne a cikin folder download kamar yanzu ina so in goge droid din nan kun gani kun gani yanzu droid din yana cikin folder download kun gani so yanzu ina so in goge shi ya zan yi simple za ka taho ne sai ka sa kuma kana cikin tamux ka dawo cikin home kawai ls clear pwd kun ga inda nake ko ba na cikin wannan folder sd card din so yanzu idan ina so in goge shi ba tare da na shigo cikin folder ba ya zan yi za sa rm dash rf space sai ka sa slash sd card to na rantse da Allah yanzu idan ka danna <laughs> idan ka danna enter a wajen nan duka file file ɗinka za su goge na cikin wannan memorin ka na cikin kan waya ka ok bari in sa slash idan na sa download yanzu na idan na danna enter duk wani file na cikin download zai goge ku bi a hankali wajen nan kun fahimta idan na sa slash sai in sa sai in faɗi sunan file ɗin ina so ne in goge app droid kun gan shi sai ka danne kan shi sai kai copy ɗin um, sunan shi saboda ka kai mistake hada fa apk ɗin ƙarshe za ka yi copy ok sai ka taho nan sai kai paste kun gani sai kai space sai ka goge space ɗin da kai yanzu na idan na danna enter rm-rf cd slash download slash appdroid.apk bari ku ga inda na inta boom yanzu na goge shi kun gani yanzu nan ta gwado min shi babu shi kun gani ta gwado shi ku bari ku gani in yi refresh to yanzu ina yake oh kun ga ya goge kamar yacce na gwada muku idan misali ka sa irin cd haka ka sa download za ka goge duk wata duk wani file ne da yake cikin wannan download din da kanta download folder din za ka goge ta idan ka sa cd ka sa sd card haka za ka goge duk wani file wanda ke cikin wayar ka ne kun fahimta bari mai kila ka a samu ma matsala kun fahimta ku bi a hankali wajen na ku ce ban gaya muku ba idan ka sa rm-rf ka sa space ka sa slash cd sd card yy da sauransu za ka goge file ɗinka ne ina fatan kun fahimta bari mai kiliya okay sai kuma abu mai amfani idan kana cikin terms ɗinka kana so ka san irin kamar yau wace rana kawai abin da zaka sa zaka sa date za ta gwado maka yau laraba december kun gani za ta gwado maka shekarar da kake yanzu haka kun gani ana cikin 2021 ne lokaci karfe biyu da wani abu kun gani time karfe biyu da minti 21 da sakan 40 kun gani nan kuma za ta gwado maka date shekarai da kake kun gani nan kuma za ta gwado maka ranar da kake kun gani nan kuma za ta gwado maka watan da kake kun gani mana cikin disamba ne ɗaya ga wata 2021 ƙarshen shekara ko ok so idan kuma kana so ka ga time kawai lokaci kawai za ka sa time inta so automatically za ka ga time so tana cikin ma za ka iya um, ga za ka iya za ka iya saita time ɗinka ka gane na agogonka bari gwada muku a gane in kana suka goge au ka saita det irin time haka da sauransu abinda za ka yi za ka saka det kun gani space sai ka sa dash dash kun gani sai ka sa set ka gani sai ka sa is equal to kun gani sai ka sa wannan abin nan din nan gashi na sai ka sa shekara za ka iya sa shekara kamar irin 2021 ka gane a wajen nan sai ka sa watan kuma da kake yanzu ina cikin ɗaya ga watan disamba ne zan sa 12 kun gani sai ka sa rana za ka sa 01 saboda yanzu kun ganin 01 ce ɗaya ga wata kun gani ok idan ka sa haka sai ka space sai ka sa time kuma za ka sa 02 yanzu karhe biyu ko karhe biyu da minti 24 okay, sai ka sa wannan abin na din time din nan kun gan shi na sama da kasan nan sai ka sa 12 a wajen nan kun gani so bari mu sa 25 wajen nan saboda mu karfe 25 ne so idan kuma kana so ka maida shi kamar irin da rabi haka bi da rabi zaka danna kan ne da rabi nan kun gani ok bari mu sa 25 bari mu danna wannan abin nan din na time din nan kun gani so yanzu nan sai ka sa 00 a ƙarshe wannan 00 din ita ce seconds second kun gani sai ka space sai ka closing din wannan abun kun gani sai ka sa i sai ka sa det, kun gani sai ka sa c t l space sai ka sa set na san wannan abin zai ma da yawa daga cikin ku wahala so ba dole bane sai kun yi shi za ku iya rabuwa da shi za ku sa minus ina dai gwada muku ne kawai yace ake saita time kun gani nan sai ka sa time nan idan ka sa i mai sai ka sa date ctl sai ka sa space sai ka sa set dash time kun gani ok sai ka space sai ka sa bari maga sai ka sa kamar irin 03 ok so nan sabon time ne za ka sa ah wannan kama ɗin ya ɗan rikice mu ina zuwa ok ina tunanin haka ne bari mu sa kamar irin set time ok nan ma za ka kara saita wani time din a wajen nan bari mu sa 03 kai copy din wannan time din da ka sa kun gan shi nan kun gan shi wannan ok shi nan na yi copy bari mu paste sai kai pasting din shi shi ma a wajen nan space to yanzu nan da na danna inta automatically za ta canza mu agogo na za ta maida shi wannan wannan time din za ta yi removing din wannan time din nawo sai ta maida shi wannan time din amma ba wannan ya kawo mu bari mu goge kawai dai na gwada muku ne yace za ku ta date da time kun gane okay so bari mu goge shi okay yanzu mun goge shi so sai kuma bari mu ga wannan abin nan na san da yanzu duk kun fahimta yanzu abin da ya kamata in koya muku shine yanzu idan idan ka dai iya wa'innan abubuwan yanzu abin da ya rage maka ka iya kamar irin zip din file haka kamar kai unzip din file da sauransu so bari mu koya muku yacce ake unzip din file kamar yanzu misali zip file bari in nemo zip file yanzu bari in nemo wani zip file bari mu saka in nemo shi wani zip file ma nake akwai so ina ma da zip file ah, bari in yi kasa mu ga wow to ga wani zip file nan na samu kun gan shi nan idan rar file ne duk zan gwada maka yace za ka yi unzip din shi yanzu kun ga in ina so in yi extract din wannan zip file din ya zan yi nan za ka taho ne paste dai ka sa app kamar yadda na gwada maku amfanin app din nan install din abubuwa app install sai ka sa unzip alhamdulillah unzip kun gani za ka yi install din unzip ok so unzip in ta gwada maka haka already ka yi install ta idan kana so ka yi installing ɗin rar irin extracting ɗin file mai rar haka za ka sa on rar kun gani app install on rar bari mu installing ɗin shi kun ga wannan ba a installing ɗin shi ba yanzu kun gani installing ɗin shi kun gani ok so yanzu misali wannan file ɗin ina so in yi extracting ɗin shi kun gani yacce za ka extracting ɗin wannan file ɗin simple bari mu gana ma extracting ɗin shi before yes ma ban yi extracting ɗin shi ba yake so yanzu ina so in yi extracting din shi a cikin tamus ba tare da wai na shigo nan ba na nemi yacce ake extracting da sauransu abinda kawai zaka sa zaka saka marmi clear zaka sa unzip sai ka sa slash sd uh, sd card sai ka sa a yana ma cikin sd card bai cikin wata folder yana cikin nan so bari mai copy din shi copy bara mu taho nan ok sai mu taho nan sai mu paste kun gani yanzu bari inda na enter mu ga me zai faru amma bana tunanin kamar akwai wani command a ƙasa oh tashin hankali ok yanzu ya yi unzip ina zuwa bari in nemo shi yanzu mu ga ya yi unzip ɗin shi slash sd card a ah, to ina ya kai shi bari mu dawo unzip dama ah, sunan file din su an yi unzip kuma ba ma ga inda ya kai asalin file din ba bari mu dawo ko cikin tamus mai aje mana shi wa tashin hankali wa shi ana ya dawo ya unzip din shi yanzu na kun <laughs> ya dawo cikin tamus din kun gani cd somo so mu ls oh nan ya zo kun gani so idan ka shiga folder kana so ka ga hidden file abubuwan da aka boye a jikin folder kamar yadda na gwada muku a baya za sa ls sai ka sa dash a so yanzu na za ta gwado maka duk wasu hidden files abin da ake ce ma hidden file duk file ɗin da ka gani da dot haka hidden file ne kamar dot haka dot haka so hidden file ne kun gani? okay so anan ta ma zo ta yi mana unzip din shi kun gani idan kuma rar file ne zaka saka on rar kun gani sai ka sa e kun gani sai ka paste din file din rar din kun gani slash sd card slash waye sd card kamar yacce dai kuka ga mun yi on rar din on zip din wannan kun gani ls so idan ma baka fahimta ba wajen nan zaka iya zuwa google sai ka yi sacin how to zip file from ta mux sannan za ta gwado maka tutorial na ta ake unzip din file shi amfanin tamux idan ka ga wani abu baka fahimta ba ba wai mu za ka biyo ka tambaya baka fahimci wannan abun ba a'a ka tsaya kawai ko kuma ka je ka ce wancan wancan mutumin ya san tamux so bari in je in tambaye shi ake wannan abun google za ka taho kai research da kanka ka gane so idan ka je wajen wancan shi ma kai mai magana za ka ji ya ce idan bai san abu ba google yake zuwa ya sacin ka gane ka yi research kai ma ka gano yacce za ka yi face ɗin wani problem idan ka samu wata matsalai ka bi wani private ka tambaye shi da Allah ake maganin wannan waye-waye da sauransu so wani abin yana ba shi haushi ne ka gane saboda wani shi ya ce ya sha wahala ya koya ka fahimta so kai ma haka yake so ka sha wahala ka koya so amfanin research in ka saba da research ba ma ka buƙatar taimakon kowa a gane saboda da ka samu wani problem din zaka zo ne kai research a gane ka zo nan sai kai searching din abubuwa kamar yanzu misali kana so ka install din wani abu kawai zaka iya zuwa a tamu zaka iya sa how to install kamar irin nmap in tamux yanzu nan idan na danna inta za ta gwado mun command ko website website sai in danna kan wannan kun gani kamar na farko din nan kun gani za ta gwado mun kun gani za ta gwado min step by step kun gani pkg install nmap kamar yacce na gwada muku a baya y amfanin sa wannan y din kamar yanzu misali bari in koma cikin tamus din bari mu kila bari mu sa pkg install sai mu sa nmap ok sai mu gaba sai mu space sai mu sa dashwai yanzu nan idan na sa inta amfanin sa wannan dash din a gaba automatically ne kawai shi ba za ta gwado maka wani kwama ba ko wani abu ya tsaye da haka da sauransu automatically ne amma ka tabbata kullum terms ɗinka kana sa apt update ka gani ko da yaushe terms ɗinka ta zama update kawai ko da yaushe ka rinka update ɗin ta bar mu sa ls bari mu goge wannan file ɗin rm sai mu sa same mu so mu oh what the fuck is this oh <laughs> okay a'a sorry rm minus rf sai mu sa sunan file ɗin so mu okay uh, na samu problem ne bari mu sa ls maga, bari mu goge komai dai ls bari mu sa rm dash rf bari mu yi copy din shi so mu okay bari mu space ramadan na Inter ls so yanzu nan folder ya gugu problem na samu ne daga baya ok so yanzu ina fatan dai duk kun fahimci dai ce ake install din tamu saboda komai dai na san na gwagwada muku a wajen nan ok so yanzu bari in gwada muku wasu 'yan abubuwa a cikin tamus masu amfani yace ake install din wasu 'yan tools tools a tamus so abu na farko mai amfani da ya kamata a ce ka fara install din shi a tamus ɗinka shine bari mai clear za sa apt install python ka fara installing ɗin python saboda wannan tools ɗin yana da matukar amfani ka gani ka fara installing ɗin shi ka gani so yanzu nan bari mu cancel ku gani kun ga nan ta gwado mana mu sa yes kun gani bari mu cancel ok bari mu dawo ba sai mu space sai mu sa minus din nan sai mu sa y so bari mu danna enter ku gani nan kun ga ta gwado mana mu sa yes ku so yanzu nan kuma idan muka sa y din nan automatically za ta yi downloading din shi kun ga amfanin sa minus y din nan a ƙarshe so yanzu nan 66 MB bari mu dan jira shi zai dan dau time ok so idan ta gama installing sai ka sai ka sa apt install sai ka maido rubutun sai ka sa python 2 sai ka danna enter kun gane akwai python 3 akwai python 2 yanzu python 3 ce muka yi installing alhamdulillah so ga python 2 nan muna installing ok so yanzu na mun yi install din python python 2 kun gani ok bari mu clear bari mu sa ls ok so akwai kuma bari mu goge wannan folder din ku gani yanzu zan koya muku yacce za ku saita tamux din ku kuma bari mu goge folder din nan so idan ka ka buɗe tamux kamata ya ce ka samu abubuwa guda biyu bari mu sa cd mu dawo home to abubuwa guda biyun nan shine na farko folder da za ka rinka zuba tools tools ka script da sauransu bari mu sa cd a bari mu buɗe folder mkdir bari mu sa bari mu buɗe folder mai suna pentest ok bari mu saka ls so kun yanzu na buɗe folder mai suna pentest bari in shigo cikin ta cd pen test ls so yanzu ne idan ka buɗe pentest ya kamata a ce ka tsaya ka sa ilimi wajen nan inda za ka rinka zuba tools abubuwan hacking a cikin wannan tamus ɗinka ok na farko dai bar mu ga muna buƙatar folder mai suna network kun gani inda za mu rinka zuba abubuwa wanda ya shafi network kun gani sai kuma muna buƙatar folder mai suna VPN inda za mu rinka zuba abubuwan mu na VPN sai kuma muna buƙatar folder mai suna all in one kun gani all din nan shine irin tools wanda zaka ga shi tools din script wanda zaka ga script din yana yin komai kamar irin safuwa ta hakin wadda za ku ga tana yin komai tana hakin din website tana hakin din facebook twitter instagram da sauransu ok so sai kuma kana buƙatar foldoji yanzu bari mu sa ls mu ga kun ga muna da folder guda uku bari mu sa mkdir so muna buƙatar folder mai suna kamar irin bari mu sa camera ta hakin din camera ok bari mu space so na kara buƙatar wata falla mai suna takin ɗin kamar irin information gazer irin na samo bayanai so mana buƙatar folder kuma mai suna kamar irin farmaga a tools a'a bari mu sa exploit kawai ok so kun gana folder guda uku idan na sa ls kun ga foldojin guda uku duka sun buɗu kun gani bari mai clear ok so yanzu da idan kana so ka yi downloading bari barin ga wani tools ne wanda ake information gathering ina zuwa ok lazymux na koya muku yace ake aiki da lazymux din nan bari mu download mu yi installing lazy lazymux bari mu saka lazymux sai mu saka github lazymux github ok so ga lazymux nan bari mu install lazymux so first zaka tau in kana so ka install din script in ka shigo kamar yadda nan misali kun ganin abin da ne sacin ne sacin ɗin lazy mix github ne kun gani lazy mix github kun ga ta bani lazy mix ɗin kun gani so idan kana so ka ga kamar irin script mai wani abin da ake hakin ɗin facebook nan za ka iya sa facebook sai ka sa github za ta baka tools tools ɗin da ake hakin ɗin facebook da su na cikin github so ni na ina so in install ɗin wannan lazy mix ɗin so za ka iya koma ka kalli bidiyoyi na wanda ne na tamus so yanzu nan za ka taho nan sai kai kwafi ɗinsu ne kun gani yanzu nan na yi kwafi ɗinsu ok bari mu taho nan kun san me ne yi kwafi wannan github tools ɗin wa na kwafi kun gan shi nan kun ga like din nan shi ne kwafi kun gan shi kun ga bari in dawo baya na san ba ku fahimta ba ok kun gani na sacin ɗin lazy news kawai sai na shigo cikin ta kun gani so sai ka taho nan sai kai kwafi din file ɗin nan na sama kun gan shi in kai kwafi ɗin sai ka taho nan sai ka saka a'a bari mu ga ina so ne in saka shi cikin all saboda shi duka ne amma kama irin ya kamata in buɗe folder mai suna tools mkdir a ok haka ne bari mu sa tools mkdir tools na gaji ne <laughs> tools ok bari mu sa ls ya bude bari mu sa cd bari mu shigo cikin folder tools ok bari mu clear sannan idan ina so in install wannan script din fa kun ga shi mus kun gani in ina so in install din shi fa ya zan yi kun ga ta gwado min yace zan yi kun ga nan zaka sa pkg install git install python tare da git a gaba ok so yanzu nan idan na sa kamar irin git shi wannan git din shine zai baka damar da zaka yi installing din wani github tools downloading din wani github tools yanzu na idan na sa git sai na paste din wannan script din sai na danna enter za ta gwado min cewa ban yi installing din git ba bar ku gani kun gani za ta gwado min babu git kun gani a'a sorry git clone clone ina tana nufin kwaikwayo git clone kun gani tana nufin in downloading din wannan script din bari mu danna enter ku ga oh git din ma already ta yi installing so amma idan ka samu problem din nan kaga git ba ta yi installing ba so za ka yi installing din git din so yanzu nan ni nan gashi nan ina downloading din wannan abun nan din ha ta gado time out waye waye ana masa pkg install git okay so bari mu ga kun ga na install ɗinta idan ma bata yi ba za ka iya sa apt install a apt install get so shi ma za ta yi ma download ɗin shi ok bari mu dawo mu ga wani problem muka samu na get clone semi paste ɗin shi ok so da kai paste ɗin script kamata a ce ka danna inta a wajen nan oh kun gana idan idan misali baka yi space ba za ta gwado maka cewa ka sa username da password idan ta gwado maka haka sai ka danna control nan sai ka danna c control C din nan tana nufin fitowa kamar ka shiga wani waje ka kasa hituwa da ka danna F control din nan CTRL din nan gashi nan na danne akan shi kun gani da ka danna shi sai ka danna C so automatically za ta fito bari mu maido script din sai mu sa lazy mux din sai mu danna enter so automatically nan za ta yi mun downloading din lazy mux din kun gani za ta yi ma downloading din tools kun gani so nan idan na clear na saka ls so kun ga tools din da na yi downloading na kun gani lazy mux kamar yacce na gwada muku in farko small letter ce small za ka sa in capital letter ce capital za ka sa ok har mu sa cd har mu shigo cikin ta space kun gani ls kun gani okay sai ka taho cikin script din sai ka ga abubuwan da ake bukata kun ga nan ta ce in ina so in run din script din wannan abin zan sa kun ga paste ka fara copy din wannan abin da kuka gani na saman nan kun gani wannan apt install python apt install git kun gani na biyu kuma sai ka taho sai ka sa wannan git clone kun gani gashi nan git clone waye waye da sauransu na uku kuma zaka sa cd lazymus ka shigo cikin ta na hudu kuma zaka sa python kun gani sai ka sa lazymus din okay yanzu bari in sa python laziness din muga space bari mu sa enter so kun gana ta shigo da cikin laziness din kun ga script ne kun gani na farko kuma kun gani information gathering kun gani nan za ta iya maka downloading in wasu tools tools so idan kamar yace na gaya maku idan kana so ka hito za ka danna control din nan kun ga shi wanda na danne akan shi so za ka danna kan shi sai ka danna c gashi nan c kun gani da ka danna control c automatically za ta fito bari mu dawo home cd home so yanzu na koya muku yacce ake installing in tools da yacce ake aiki da su so sometimes akwai wasu tools wanda zaka ga ba za su yi aiki da su ba sai kun ba su permission so wannan tools din zaka iya sa bari mu dawo cikin folder pentest din mu cd pentest okay bari mu sa cd tamux a uh, tools ls okay cd lazymux ls ok so yanzu misali permission kun ga yanzu wannan folder kun ga ba a bata permission ba za ka idan kana so ka ba folder permission kafin kai running din tools ya kamata a ce ka ba tools permission idan kana so ka ba tools permission za ka sa bari intana chmod plus x kun gani sai ka tau sai ka kwafi din folder da kace so ka ba permission wasu tools din ba za su yi ruwanin ba sai kun ba su permission yanzu kamar wannan lazymux.py din nan bari in ba ta permission ku gani yanzu bari in sa ls kun ga kalar ta ma ta canza alama cewa na ba ta permission kun gani kalar ta ma kanta ta canza kun gani so bari in dawo baya cd alhamdulillah zaka iya sa cd ka dawo ba. so idan kana so ka run din script kuma zaka iya sa python dalilin da ya samu kai download din python kenan kun gani sai ka space sai ka danna enter kun gani yayi running so kamar yadda na gwada muku akwai python 3 akwai python 3 bari akwai python 2 bari in hito control c na fito ls bari mai running din shi again so wajen nan bari mu sa python 2 ku gani python 3 okay bari mu sa python 3 ku gani kun ga python 3 yayi running tana nufin cewa wannan script din na python 3 ne bari mu sa control c mu fito bari mu ƙara running din shi bari mu dawo sai mu sa python 2 ku gani sorry bari in dawo ba sai mu sa lazymux.py bari in yi running ok shine bari in yi control c in yi to so bari in gwada maku gani yanzu nan idan na sa python 2 ba zai ba python 2 kun gani za ta gwado mun cewa wannan script na Python 3 ne so akwai script din da idan ka sa Python 3 ko python 2 duk ba za su ba yanzu nan abin da ya kamata kai ka sa pkg a'a clear za ka sa apt install pip ok ba zai ba bari mu sa pip 2 ba zai ba pip 3 ok so bari mu sa python install pip oops ok so bari mu ba wannan abin nan ɗin pep ɗin nan saboda shi ma na haka ma zai bata mana lokaci idan kana so kai installing ɗin akwai script script kai wanda su sai da php suke running so idan kana so kai install ɗin script masu aiki da wannan php ɗin akwai script ɗin da wanda su ba za su taɓa aiki ba sai php ne kun gani kamar irin wani tools bari mu gas wani internet sunan tools ɗin ina ba wala na yi iya tunani na ban tuna script din ba a bari in gwada muku wani shi ma wanda yake aiki da github bari mu sa kun gan shi nan bat mut github ok so bari in gwada muku wannan script din shi php script ne ok bari mu copy din shi kun gani za ka yi copy din link din bari mu taho nan ls oh muna cikin lazy mux ne bari mu sa cd mu dawo home ok cd pentes ok so akwai wani abu nan kuma da nake so in gwada muku yanzu idan ina so in shigo cikin folder yi kamar yanzu ina so in shigo cikin folder yi information gathering din wadda na bude wadda kun ga ai na wacce folder cikin pentes info ko so ina so in shigo cikin ta nan zan sa cd pentes haka ya sa cd slash oh na yi mistake sorry sunan folder nan fen pen test ok <laughs> wala na gaje ne shine dalilin da ya sa ga ina ta tapin ero ok cd info bari dan na enter oh still ero bari in sa cd pen test bai ka sa slash din ba kawai nan za ka sa cd pen test info ok so yanzu kun ga ta shigo da ni cikin fole ba ka sa slash farko din nan ba ba ka sa ta ba ok so bari in yi downloading din wannan script din wanda na dauko daga cikin github wanda ne copy get clone wanda musa enter so gashi na yana downloading ok kamar yadda na ce muku wasu script din za su rinka nuna muku sa username da password in suka gwado muku haka kamar irin in kuka sa kamar irin haka get clone so kamata a ce kun danna space in kuka dauko su amma in kuka goge kamar na goge bat mode din nan na danna enter za ta gwado min cewa in sa username kana ta yi min downloading din shi haka ok so bari mu clear ls so bari mu shigo cikin shi cd ya mu saka bat mode ls wow kun ga wannan script din na php ne kun gani ok so bari mu dawo cikin nan mu ga yacce ake aiki da script din in ka downloading din script sai ka sako dole ka ga yacce ake aiki da script din kun ga ta gwado mana cewa dole sai kun yi installing din php kun gani install php kun ga ta ce sudo install php so mu ba mu routing din wayar mu ba so bari mu sa kawai nan wannan bari mu copy bar kawai mu bashi mu zo nan mu copy saboda na ga zai bata min lokaci zaka sa app install php ok so automatically zai maka install din php kun gani ga nan 25 mb so script din shi na php ne idan ka sa python batmode ba zai ba kun gane dole sai dai ka sa python sai ka hidi sunan script din phyy da sauransu so ina zuwa ok so yanzu gashi nan script din yayi raunin bari mu clear ok na gama install din php din kun gani so zaka dawo ne cikin tamus ɗinka ina zuwa bari mu dawo cikin script ɗin so kun ga script ɗin nan ya gwado cewa sai an install ɗin php kun gani install php kun ga ya baka command din okay this script suna ba da wannan command din sai ka tau sai ka install din curl gani sai ka copy nan in kai copy din ta sudo curl da sauransu in kai rutin din wayar ka na san zaka zaka sa sudo ne amma in baka rutin ba lafiya kalau sai nan sai ka danna enter oops ta gwado mana wannan ba zai ba ah, wani problem muka samu kuma ki bari mu saka apt idan ka ga tools ya ki installin za ka rinka updating ne akai akai yan nan za mu sa apt update ne muga in zai in ka kana so ka yi install din wani abu ya ki sai ka sa apt update ana mu ƙara ruwan din shi to ta gwado cewa ma ba zai ba kun gani za ka sa apt ana mu install din shi manually apt install curl ok curl din ma already mun yi installing din shi ok bari mu sa ls ok so yanzu wannan tools ɗin bari mu shi permission chmod plus x saboda zai iya cewa dole sai an bashi permission zai yi ok bari mu sa cd space bat mode ok bari mu sa ls so kun ga yanzu mun bashi permission so idan kana suka yi run din script mai php nan zaka sa kawai ne php ba python ba nan php kawai ka sa sai ka taho sai ka copy din sunan script din bat mode k space kai kadan na enter automatically zai maka ronin idan kai routing din wayarka so ni nan ba mi routing din wayar mu ba kun gani shine dalilin da ya samu ka samu wannan error din amma bari mu fasa muga akwai na android akwai na tamux chmod plus x install okay bari mu running din wannan install din muga ga muna cewa ma ba mu running din wayar mu ba chmod plus din okay ok so bari mu running install.sh so abinda ake ce ma rutin na sa wasu da yawa daga cikin ku ba san <laughs> menene rutin ba kun ji ina ta faɗin rutin kuma ba maku bayani game da shi ba shi rutin yanzu misali a ce kana ka sai sabon gida kun gane so a gidan kun ga baya cewa a ce ai baka da permission din shiga ko ina kun gane yanzu misali ka so wata waya so akwai wadadan nan script din kai ya bata mure na ma fasa maku bayani game da rutin bari mu paste din wannan ops ta gwado mana cewa dole sai mun yi running okay so bari mai fito nan bari mu kasam kasan ga akwai na tamux ke script din na kalilinus ne gaskiya so wannan dole sai kun yi routing din waya ku za ku iya zuwa ku yi searching din what is routing da sauransu kamar yacce na ce idan ba ku fahimci wani abu ba za ku iya zuwa nan ku yi searching what is kamar error routing android oh hoton android phone sai kai search so za ta gwada maka rutin gashi nan za ta yi maka bayani game da shi <laughs> kun ga nan ma jailbreaking kamar yanzu to misali ka sai sabon gida so sai wani kawai ya kulle maka gida ya ce baka shiga nan ɗakin kai da gidanka kun ga ba wanda ya isa kenan so duk wayar da kake saya akwai inda ba a baka damar da zaka shiga ba a cikin wayarka kamar yanzu nan akwai akwai kamar yanzu nan kyamara kun ga yanzu in ina so in yi on install din wannan kyamara din kun ga za ta gwado min cewa baya ce za a yi ma iya on install din kyamara saboda ta kan waya ce da ita ta hito so amma idan kai rotin rotin din waya ka za ka iya on install din kyamarai za ka iya hidda duk wasu abubuwa za ka iya kwafi din waya kanta shine dalilin da yasa rotin yana da wahala da sauransu kun gani so na san dai kun fahimci menene rotin rotin din waya okay so bari mu ga ne ban ma koya muku ba su akwai abubuwar mu da kam dai tamux din ce tana da yawa dole sai kun kwantar da ku za ku za ku san wannan tamux din ok bari mu ga ina zuwa so ya kamata ma a ce kun yi installing din tisu amsa apt install tisu shi amfani wannan tisu din in case in kai rutin din waika ka gane so dole sai kana da wannan tisu din za ka iya amfani da rutin za ka iya saka ma irin sudo haka da sauransu ok bari mu ji so sai kuma akwai file file wanda za ka ga an sa masu irin ta.xyz din na kamata su ma ku yi installing din su za ka iya sa apt install ta kun ga aina koya muku yacce ake installing din zip kun gani nan na sa apt install a baya na koya muku shi zip kun gani to akwai rar ok on zip ko ok so akwai on rar file akwai ta file kun gani so shi ma kamata ku install din shi sai kuma akwai wani network wanda ake ce ma to kamar VPN ne wanda za ka yi ta browser wanda zaka ba iya tracking din ka kamata shi ma ku iya install din shi za sa apt install app install to duk zan maku bayani game da wannan toto din da sauransu ok duk daga baya zan maku cikakken bayani game da su sai kuma ya kamata a ce kun yi installing ɗin ssh shi ma duk zan maku duk nai maku ma tutorial game da wa'annan abubuwa saboda shi wani open in in case ce kana neman yace zaka yi installing ɗin SSH file nan ka tawo ne ka sa apt install open ssh a gani da ka danna enter za ta gwado maka ka danna y sai ka danna sai ka danna enter so amfanin install din wannan open ssh yanzu misali kana so kai connecting din ssh na san ba ku san menene ssh din nan ba ssh kamar q shell kun gane kamar yanzu zaka iya connecting din computer idan service din ssh kunna take na yi maku bidiyo bari in gwada maku ku gani youtube.com har mu taho hausa hackers so ka zo ka kalli wannan bidiyo ɗin ka shigo cikin playlist ka taho nan sai kai searching ɗin tamus so kun gan shi nan ga ssh ɗin nan kun gan shi tutorial mu na a'a tutorial ɗinmu na bakwai yadda ake connecting ssh a tamus kun gan shi ga yana tutorial na bakwai ka zo ka kalli wannan bidiyo ɗin idan ba ka kalle shi ba kun gani so na muku bayani game da shi ok mu je next sai kuma shi drop biya drop biya zai baka damar da zaka yi idan misali ka yi connecting in ssh so akwai abubuwan da baka iya gani dole ka install din dropware so tools ne shi ma mai matakar amfani kawai ka install din shi apt install drop biya ma ake sa biya din okay shi ma ka sa y shi ma ka install din drop biya gashi nan ina install na gama install din shi sai kuma wget apt install install wget kun san menene <laughs> wget ɗin nan kamar downloading din file ne za ka iya downloading din file kamar irin fim haka ta cikin tamux dinka za ka iya downloading din application ta cikin tamux ɗinka ta wget duka na koya muku yace ake yin wannan abun nan a cikin wannan tutorial din da muka yi tun daga na ɗaya har na arba'in kun gani kun ga mun yi bidiyoyi tun daga na ɗaya har zuwa tutorial na arba'in so ku samu ku kalli wa'innan bidiyoyin da muka yi okay sai kuma ya kamata ku install installing ɗin apache wanda suke irin programming sun san menene apache apache 2 okay sai ka danna y wannan apache din bari maku wani dan short bayani kamar yanzu kana hada website ta cikin tamux to zaka iya kunno service din nan da ka sa apache service start yy za ta yi maka starting din service din da sauransu okay bari mu je next okay so in ta mu maku bayani game da wannan bari mu koya maku yacce za ku yi install ɗin terminal emulator a'a abin nan kai tem haka a cikin tamux ɗinka so wasu suna cewa an koya masu yace da an shigo da sun shigo kamar irin bari mu ta cikin tamux ɗin exit okay wasu suna so da sun shigo su ga tamux ɗinsa ta rubuto sunansa a jiki so barin gwada maku a bari wannan ma bai da amfani na mantawa ban gwada maku yace ake install din wannan abubuwan ba kun gan su ku kwafi ɗin wannan sai ku install din shi kun gani space sai ka danna install din shi shi ma abu ne mai matukar amfani especially idan kai rotan din wayarka kun gani so gashi nan muna installing sai ka taho shi ma kan na kasan shi gashi nan okay sai ka install sai ka paste sai ka danna enter so shi ma sai ka install din shi ta abubuwan nan da kuka ba na installing abubuwa ne fa masu matukar amfani kada ku ce kai wannan abun bai da wani amfani waye waye da sauransu ku je ku kallo a nan bidiyoyin kun gane ku tabbata kun kalle su wannan bidiyo din abin da ya sa maku shi saboda idan kai bigina ne a hakin insha Allah in ka kalli wannan bidiyo din zaka fahimci ma ina aka dosa a Tamux din so in wasu da yawa sun kalli wannan bidiyo din na farko da na biyu sun ce ba su fahimta ba so yanzu na duk wannan bidiyo da kuka ga maku duk yawan shi duk yawan shi ne da kuke gani dan na koya muku wacce ake duk wannan abubuwan da na koya muku daga bidiyo na ɗaya zuwa na hudu ɗin nan duka na koya muku wannan bidiyo abubuwan da na koya a cikin wannan bidiyo ɗin mai awa hudu dan dai wannan bidiyo ɗin na tsayi muku bayani ne a cikin shi sosai so wannan shi kuma kawai shaf shaf ne na muku quick bayani shine dalilin da yasa wasu basu fahimta ba kun gane so bari mu koya muku yacce ake installing din parrot terminal yan na isel din shi za ku fahimci menene terminal saboda yanzu in na tsaya yi muku bayani ba za ku yadda ba ba za ku lura ba oh sorry ba za ku fahimta ba parrot <laughs> shell gateway ok za ka zo kai searching din parrot shell gateway sai ka ranna kan wannan ok sai kai copy din script din ana koya muku yace ake install din script na mu dawo cikin pentest din kuma fa ku buɗe folda irin wannan wadda ku ga na buɗe bari mu buɗe folda mkdir bari mu sa style cd style ok bari mu clear bari mu ls so bari mu download wannan script ɗin get clone space semi paste ɗin shi ok so ga nan muna downloading bari mu copy ɗin shi parrot shell ko to kun ga script ɗin nan in kai downloading sai kai copy ɗin sunan folder ɗin zaka iya saka ls sai kai copy ɗin sunan folder ɗin sai ka taho sai ka sa cd sai ka shigo cikin folder ɗin ka sa ls so yanzu nan sai ka sa chmod plus x space sai ka sa install ɗin na gashi nan install.sh okay. so sai ka paste sai ka dana enter idan baka so ba kai install wannan ba kawai da ina gwada maku ne za ku install ka tsaya ka ga amfanin shi kafin ka yi installing din shi saboda wasu za su gaba san shi kuma su zo suna tambaya ce za ka cire shi ok yanzu nan sai ka danna dot slash amfanin dot slash din nan tana nufin auto run ka gane taimaka installing din abu mai sh ka gani za ka iya sa bash so za ka iya sa dot slash ok da ka sa dot slash kai running automatically za ta yi maka install din shi nan da ka sa yes ah sorry wani karar running din shi ke bari mu sa yes wajen nan sai ka na enter ok so ya tana ta yi install kun gani successfully installed kun gani restart your terms ana sa restarting din terms kawai ba ni restarting za ka yi ba exit kawai za ka sa sai ka sa enter so yanzu bari in dawo so yanzu kun gani ta terms ita ta koma kun gani ta gwado mu faro terminal yy kun gani da time da komai yanzu idan na sa ls zan ga file din kun gani sai na sa cd pentest ls ku gani ba abin da ya canza kawai wannan ɗan rubutun da ya canza ku gani so ina fatan dai kun fahimci tamux din nan sosai ok bari mu fito tamux din ina zuwa so abu na karshe da zan gwada maku a cikin wannan bidiyo din gashi nan yanzu misali ka tau cikin tamux ka sai ka danne kan icon ɗin tamux ɗin kun gani kun gani new session ko ok so kama irin section ne dai haka so yanzu misali na buɗe tamus kun ga nan ta gwado ɗaya kenan kun gani a sama ok ya ɓace yanzu ina fatan kun fahimta bari in dawo na so su basu fahimta ba kun gani nan ta gwado ɗaya kun gani ga can a sama kun ga yanzu ya ɓace <laughs> ok so na gwada muku na yi muku bayani ne haka yacce za ku fahimta sosai ok so yanzu idan ina so in ƙara buɗe wani tamus ɗin zan taho nan kun gani open new section kun gani sai ka danna enter ga nan section okay so za ka iya ce mai section kawai so na da ka kara danna kun ga yanzu tu kun ga yanzu na buɗe guda biyu ko okay za ka iya tahowa haka za ka iya kara dannewa kan shi kun ga yanzu na buɗe guda uku so kun san menene amfanin bubbuɗe su bari mi cancel ɗin duka okay so yanzu nan kun ga idan ka janyo sama nan za ta gwada maka 3 times kun gani so amfanin yin wannan abun nan din. yanzu misali kana cikin wani aiki a nan baka so ka so ka fita ka gane kamar kana cikin hakin din wani abu ne a can so kana so kamar yanzu misali pin yanzu nan na sa pin a bari in fito gaba daya ya ce za ku fahimci me ake nufi pin exit exit exit a exit ok kun ga yanzu saura daya ok so yanzu nan sai na sa pin na sa kamar irin 127 a ah. oh na manta akwai abubuwa da yawa da ban koya muku ba kafin mu zo na baran koya muku su yanzu idan kana so ka ga IP address din computer ka IP address din tamu din ka zaka sa fconfig irin gateway haka fconfig okay so yanzu nan zaka gan shi gashi nan zaka ga MAC address ɗinka ba ta gudu mana MAC address ɗin ba yanzu dai ga IP address ɗin Tamux ɗinka nan kun gan shi okay so yanzu misali na sa wannan na yi kwafi ɗin wannan IP address ɗin na sa pin shi amfanin pin ɗin nan za ta yi maka scanning ɗin kamar ko website ne za ta yi maka scanning ɗin shi ta gwado maka IP address ɗin website yanzu nan idan na danna enter yanzu nan za ku tana ta pin ɗin shi so yanzu idan ban so in cancel ɗin wannan pin ɗin fa zan sai ka hito nan sai ka buɗe wani section ɗin sai ka taho nan za ka iya sa wani pin again sai ka sa IP address ɗin kun gani kun gani nan zaka iya saka sai ka danna shi shi ma kun gani so yanzu nan amfanin wannan abin kenan idan kuma kana so misali kun gani duk a cikin aiki nake kun gani nan zaka iya tahowa nan sai ka ƙara buɗewa sai ka yi wani aikin ka nan haka zaka iya aiki da yawa a cikin na san dai kun fahimta ka gane yanzu bari in hito nan ku gani exit ta dawo mu cikin terminal 2 exit a'a bari in sa control c bari in sa exit ta dawo mu cikin terminal 1 kun ga ta dawo cikin terminal 1 ta mux 1 kun gani exit ok control c exit kun ga yanzu duka na fito cikin tamu shine amfanin rarraba wannan saboda yanzu misali kana cikin wani aiki nan za ka aiko ma can cikin wata terminal din kamar kana da gida irin gida biyu so kana cikin wannan gida din kana dafa abinci za ka aiko ma can gida din sai ka dafa wani abu shi ma can daban haka kun gane so kamar haka ne sosai menene ma na ce zan koya muku na ƙarshe ake shine wannan art section ɗin nan da sauransu so na koya muku pin yanzu abin da ya rage in koya muku kamar irin website haka kana so ka samo bayanai na website da da dai ba shi ya kamo ba yanzu kamar ina so in san wanda ya rijista ɗin kamar irin website ɗin umar musa ajo university ok sunan za ka tauye ka sa who is ka gane sai ka sa suna website ɗin bari mu ga suna website din bari mu saka omip ok ok ga omip na nasa su wancan pin din zai kai website kasa ban sani ba ko data ta mata kari ina ruwa ok pin din nan ne da nai ya sa website dina ya kasa ina ruwa bari in gida ok so ga website din omip ok so bari mu bude shi kun ga wannan website yanzu ina so in san misali wanda ya register shi ta da dai bai kamata a je na gwada muku ba za ka yi kwafi din sunan website din za ka sa who is sai ka taho nan sai ka yi paste sai ka dana enter so automatically zai gwado maka suna mai wannan website din da wanda ya register shi da yaushe aka yi yy da sauransu ok so za ka ɗan jira ta ne ta ɗan gama loading dinta so gashi nan tana loading oh connection time out wani mu goge slash ɗin ƙarshe so kun san problem ɗin https ɗin can da na sa a ƙarshe bari mu goge bari mu goge https ɗin control c bari mu clear ls oh <laughs> okay who is okay bari mu paste sai mu danna enter so yanzu nan kun ga ta gwado mana bayanai kun ga da mai number waya mai website din kun gani kun ganan katsina kun gani kun gana umar musa organization waye waye company da sauransu waye mutu waye dawo so nan duka information information nan ga mai website din kun gani so idan kana so ka san ip address din website din kuma zaka sa pin kun gani sai ka space sai ka paste sai ka danna enter za ta gwado maka me za ta gwado maka ip address din shi okay sai kuma oh sorry ina ta home c ashe control c ne bari mai kiliya sai kuma nmap nmap na yi install ɗinta kuma ban gwada muku yace ake aiki da ita ba kun gani ta kasa nmap za ta shigo daga cikin nmap ko so bari mu sa nmap dash dash help so nan za ta gwado maka help menu ko ok bari mu ƙara running nmap bari kawai mu paste ɗin website mu ga kun gani mu danna enter ita wannan nmap din amfanin ta za ta gudu maka za ta yi maka scanning din ip address ta gudu maka irin port din da take kunna a jikin ip address na san ba za ku fahimta ba yanzu ba za ku fahimci port ba dole ne zai kun kun kalli wannan bidiyon fa wanda muka yi maku na ma suke na hausa din so dole ka daure ka so kai sacin din hausa haka ka shigo playlist ka kalli wannan bidiyon da muka yi maku zan ma maku link din a description so dole ka zo ka kalle su da zaka fahimci yacce ake yi saboda idan ka kalle su wannan baka bukata wai ka je wai kai install din kalilon da sauransu don mun koya muku abubuwa da dama a nan ne yacce ake hakin din abubuwa da dama irin su facebook account kun gani yacce ake hakin din facebook a tutorial 31 da yacce ake phishing da sauransu so ku samu duk ku zo ku kalli wannan bidiyoyin fa ko da a ce kun kalli wannan bidiyo din ku zo ku kalli wancan bidiyo din wanda muka yi muku so wannan scan map ɗin na kamar za ta ɗauki time wajen scanning ɗin nan so bari mu fito ok ok so ina ga wannan tutorial ɗin a nan za mu dakata bari mu ga akwai abin da ba mu koya muku ba bari mu sa ls mu ga cd pen test oh cd pen test ok so ana bidiyo ɗin ina ga anan za mu dakata saboda na lura kamar na koya muku duk wasu abubuwa da za ku bukata a beginners kamar yadda na ce da in za ku to cikin tamu za ka sa exit ne kun gani so automatically za ta to maka cikin tamu ok so ina fatan dai kun fahimci wannan tamus in da dai na san bidiyo din ya yi tsawo sosai kusan awa ɗaya da minti talatin da wani abu ok so wannan bidiyo din anan za mu dakata ku taimaka ku yi mana subscribe ko kuma yi mana share domin samun sababbin shirye-shirye ok bye